أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi tare da ku muna da godiyar mu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata gare shi Allah ya ƙara sa mu dace da kyakkyawar fahimta cikin wannan addini nashi kuma ya sa mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma babban rabo a ranar gobe lahira bi iznihi ta'ala yawan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin babbar riwayan nan wadda muke magana kanta wadda take tabbatar mamu da a imma bayan annabi su wane ne mun sani cewa da dama muna tambayar kanmu shin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar jagorori bayan shi ko bai bari ba kamar yadda mun tabbatar da shi dangane da abin da ya shahi amirul mu'minin manzo Allah ya yi ta wahala cikin wannan hanyar ne ga cewa jagora bayan shi wane ne imamu ali alaihi salam da ruwayoyi ingantattu kai har ma da aya ko ayoyi wannan mun tabbatar da shi dangane da abin da ya shahi amirul mu'minin muna nan cikin bayani kan a imma bayan amirul mu'minin wato suwa kenan wannan wanda muka zana su goma sha ɗaya tun daga imamu hassan har zuwa imam al-mahdi al-muntadar wanda ake jira bayyanar shi to mun nuna mu al'umma gaba ɗaya cewa wannan riwaya ta zo da babbar ishara wadda muka yi magana kanta cikin kenan cikin sahihu muslim wanda mun ce a takaice riwaya wadda take cewa la ya zalo hadha ad-din mustaqiman yaqumu al ashar khalifa mun nuna kuma akwai canji a cikin wasu ruwayoyi din kamar ka zaka iya samu la ya zalo hadha amr ko la ya zalo islam gashi nan dai da nau'i nau'in riwaya yadda ta zo wadda kuma wanda ya rawaito wannan riwaya jabiru bin samra kamar da muka ishara to nan akwai abubuwan da muke samun ishara kansu musamman kamar guda uku na farko cewa wannan riwaya ta nuna mamu wani abu babba na cewa tsayawar addini ba yayyuwa sai da waɗannan khalifofi har guda goma sha biyu kenan wannan yana nuna mamu cewa wannan khalifofin khalifofi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda su saboda ba yiwuwa a ce wanda Allah bai yarda shi ba kuma addini ya tsaye da shi ba yiwuwa kenan ba yiwuwa a ɗauko wani ɗan sharholiya a zo a aza a matsayin khalifa musamman irin kamar Yazid misali da wasu khalifofi na Bani Umayya wanda suka zo wanda kowa ya tabbatar da fasikancinsu a zo a ce khalifofi ne ko a ce su ne Allah yake nihi ko kuma manzon Allah yake nihi cikin wannan riwaya ta shi ba yiwa kenan babban abin da muke ganewa na cewa kenan Allah ya yarda su alamu da suke nuna cewa Allah ya yarda su kamar yadda wasu rawayoyi sun nuna cewa la yazalu hadha ad-din azizan kamar nan yace mustaqiman wani wuri ce azizan kenan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai daidaitu ba yana mai ɗaukaka yana mai ƙarfi yana tsayayye sai wa'annan jagoranin guda goma sha biyu sun jagoranci al'umma kenan in dai har ana son addini ya zama cikin ɗaukaka da izza da kuma girman daraja dole ya kasance waɗannan sun jagoranci al'umma kenan kusan abin da Allah yake so su yi kenan kamar yadda muka gani al'umman musulmi yanzu sun samu rarrabuwar kano dalilin shi kuma duk wannan ne sannan kenan alama ta biyu da take nuna muke bayan ruwayoyi sun ishara cewa addini ba zai samu ɗaukaka ba sai da wa'annan sannan na biyu ya nuna mutane kenan ainihin ɗaukaka ta addini da samun yarda ta Allah dole sai an bi wa'annan mutanen sannan kai alamomi wanda suke nunawa cikin wasu ruwayoyi ko kuma cikin wannan riwaye yana nuna annabi ya kamanta jagororin da za su zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su wane ne sun yi kama wai da zababbin bayi na mutanen annabi Musa nuqaba na banu Isra'il kowa ya sani akwai wasu tsarkakun bayi wanda Allah ya zaɓa cikin mutanen annabi Musa su goma sha biyu bayan annabi Musa kyakkyawar alama wadda muke iya ganiya da ita ina inda Allah subhanahu ala ke cewa mun ɗauki alƙawali ga annabi Musa Allah ya ce mun ɗauki alƙawali. gama banu Isra'il gaba ɗaya walaƙada a kaza Allah mita ka bani Isra'il Allah ya ɗauki alƙawali da su kuma ya aiko isna ashara naqiba isna ashara naqiba Allah ya aiko musu ni har jagorori guda goma sha biyu Allah ya zaɓa cikinsu zaɓa mu kuma sai da ya ƙara nuna musu yana tare da su yake cewa qala Allahu inni ma'akum Allah ya ce ina tare da ku yana tare da su to waɗannan nuqaba ɗin an kamanta su da khalifofi na manzan Allah ko mu ce manzan Allah ya kamanta wannan khalifofi nashi da wannan nuqaba na banu Isra'il wannan da yana nuna cewa wannan bayan Allah din kenan yardaddu ne na Allah Allah ya yarda su sannan kai muna da wasu alamomi na waje wanda za su ƙara tabbatar mu da ga rewaya. riwaya ce mai ɗimbin muhimmancin gaske wadda take nuna adadi wanda kuma ahli sunna kamar da muke nuna muku sun kasa kawo adadi na bayan Allah na kwarai wanda za a yarda da su cewa lalle su ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nihi shine babban alama da muke son mu gani ta waje ba ma cikin wannan riwaya din ba ita ce su banu umayya kamar da muka sani cikin tarihi ba yiwuwa su zama su ne khalifofi wanda Allah subhanahu wata'ala yake nihi me yasa saboda a cikinsu babu wanda za a alfahari a ce wai jagorancin da ya yi ya kawo ɗaukaka cikin addini babu shi wane ne wane ne cikin ma'awiya ko yazid cikinsu wane ne babu wanda za ka iya cewa gashi ya kawo ɗaukaka cikin addini kenan ana son jagora wanda zai warware mutane matsaloli kowace kun matsala matsala ta yau da gobe alhali waɗannan mutanen ba a samu cewa ba sun warware mutane matsalolinsu na ɗai kenan sannan na biyu su ba goma sha biyu ba ne kamar yadda wannan riwaya ta ce halifofi su nawa ne su goma sha biyu su ba goma sha biyu ba ne kenan tun daga nan banu umayya sun haɗa warwas shi kenan a'a sannan kuma ai su ba daga cikin banu hashim bane saboda riwaya a wani wuri musamman ka duba irin su musnad ahmad yana cewa suna daga cikin banu hashim ba kawai khalifofi ne guda goma sha biyu ba a'a sai da ma manzon Allah ya nuna cewa suna cikin ƙwarai shawa, kuma ƙwarai ma cikin banu hashim wannan kenan ya nuna mu cewa babu shakka ba banu umayya bane kamar yadda ba mutanen ibn abbas bane ba ayan shi bane tun da mun kowa sani tarihi bayan annabi suwa suka jagoranci mutane daga banu umayya suka yi abin da suke yi sharholiya basa doron ƙasa suka kare abin da suke yi bayan su sai suwa sai banu abbas ‘ya'yan abbas su suka zo su ma suka yi ta jagorancinsu kamar yadda banu umayya suka yi ta kashe ahalul bait suna kashe duk wani wanda suke ganin alamun jagora ne yana da alamomi na jagora musamman in har imam na gaba gare shi yayi wasiya cewa shine imam kuma shi ma yayi kiranin cewa shi imam ne dan a zo duk wata tambaya da ke da kwai a yi mashi kuma zai bada amsa za gani sun nihe shi da mugun sharri su banu umayya haka nan banu abbas babu wanda suka kale ahlul bait sai da suka cewa suna ta zidda jininsu kuma suna hana a ziyarce su wani aikin da suka yi kenan saboda sun gani duk wasu alamomi wanda suke nuna cewa su jagorori ne ba su da su alamomin jagorori suna nan ga ahlul bait alaihi musallam wannan kenan dangane da abin da ya shahi wasu alamomi guda uku wanda suke nuna cewa ba banu umayya bane kai ƙari akwai hadithin thaqalain wanda za mu zo da bayanin shi wanda annabi ya ce ya bar abubuwa masu nauyi guda biyu alkur'ani da ahlul bait za mu zo da wannan riwaya ɗin wadda take nuna cewa ahlul bait kenan wannan riwaya tana ba da hujja kan cewa su shagorori ne su ne wanda suke warware mutane matsalolinsu na yau da kullum kun matsala dama in matsala ta shahi ta tarbiyya ce in matsala ta shahi ta siyasa ce in matsala ta shahi zamantakewa ne in matsala ta shahi ko ma irin matsala ce za ka samu waɗannan ahlul bait su ne ke izinin su warware ma al'umma wannan matsalai kai idan muka zo ibn kathir shi ma kankan shi ya yarda cewa jagora na sha biyu shine imam mahdi ibn kathir a cikin littafin shi na tafsir al-kabir ya zo da cewa imam mahdi ne jagora na sha biyu kenan misdaƙin wannan rewaya wadda take nuna cewa jagori su nawa ne su goma sha biyu sai dai matsalar shi kenan saɓanin shi da shi'a shi bai yarda cewa an haihe shi ba a'a yana ganin har yanzu ba a haihe shi ba sannan kuma kai wani babban magana wadda za mu iya nuna muku dangane da abin da ibnu kathir ya nuna cikin maganganun shi ibnu kathir ya nuna cewa akwai wasiya ko kuma mu ce bishara wadda aka ma Ismail ɗan annabi Ibrahim cewa cikin zuriyar shi akwai wasu zaɓaɓɓun bayi su sha biyu wanda Allah ya zaɓa cikin zuriyar shi akwai riwaya haka nan wadda ta zo cikin attaura cikin attaura wannan riwaya ta zo cewa ko kuma magana ta zo cewa akwai zababbin bayi guda goma sha biyu wanda Allah ya zaɓa bayan kenan an mushi bishara an gaya musu cewa akwai fiyayyen halitta wanda za a haihuwa a cikin zuriyar shi annabi Ismail cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to akwai kuma jagorori har guda goma sha biyu wanda za su zo bayan wannan annabi ko kuma dai cikin zuriyar shi ne ba a nuna cewa bayan annabi bane ko an nuna cikin zuriyar shi ne to wane ne ya zo ya nuna mu cewa waɗannan sha biyun su wane ne ibn kathir cikin littafin shi tafsirul azim tafsirul qur'an al-azim ya zo cikin juz'i na biyu shahi na 34 cewa wannan sha biyun wanda manzan Allah ya nuna cikin wannan riwaya ithna ashar khalifa yace to su ne waɗanda aka yi ma annabi Ismail bushara Allahumma salli ala Muhammad wa ali wannan malami ne na ahlus sunna shi nuna haka shi ya nuna cewa kenan lalle lalle jagorori wanda ake nihi kyakkyawan jagorori wanda za su riƙe al'umma su riƙe ta da kyau addinin annabi ya tsaya daram su ne waɗanda aka ma annabi Ismail bishara anan mun gane tabbas kenan dole su zama tsarkakkun bayi kuma su wane ne in ba Imam Hassan ba bayan Imam Ali sai Imam Hassan Imam Hussein Imam Ali Zainul Abidin har zuwa Imam Mahdi wannan su ne za mu dakata a nan wurin saboda ƙwarewar lokaci sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin